salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa tamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lillahi rahmanir rahim wa to adadin kungiyoyin da kuma ayyana sunayen kungiyoyin babu ilimi fi tahdid adadin kiran ma'abota ilimi manyan malamai wato sun yi sabani akan iyakance adadin wayannan kungiyoyi su nawa ne allati ashara ilai alhadith wanda hadisi yi ishara gare ta wa fi ta'yinihim wa fi tariqati ta'yin wa fi ta'yinihim sun yi sabani wajen ayyana su wa fi tariqati ta'yin da kuma sun yi saɓani kan hanyar ayyanawa wani hanya za a bi a ayyana shi ya zama ingantacce to ra'ayin farko akwai wanda ya tafi daga cikin malamai cewa lalle wa'annan kungiyoyin sun riga sun faru tuntuni kuma sun sadu zuwa ga adadi wanda hadisin ya ambata kun gane yayi ƙungiyoyin zarga sun faru tun bayan annabi ya riga ya bar duniya sa'annan kuma sun sadu zuwa ga adadin wato adadin ya riga ya cika saba'in da biyu wasalasun shirka. Shi ne ƙungiya saba'in da uku din nan Hadal kawai أصحاب هذا القول قد ta aini a أسماء a halin سنن Sannan أبو wannan magana. hakika sun yi sabani wajen ayyana sunayen wa'annan kungiyoyin menene sunayen wayannan kungiyoyi su 73 din gaba daya wasu tsariƙatin na su yumkinu biha ta ayinu da kuma hanyoyi wanda yake yiwuwa a ayyana su a gane ku to wannan kenan za a yi farko kenan ذهب بعضهم إلى أن هذه الفرق ما زالت تظهر sana ra'ayi na biyu wasu daga cikin malamai sun ce wa'annan ƙungiyoyi ba su gushe ba suna bayyana har yanzu saba'in da uku bai cika ba kuma lura ba har yanzu saba'in da uku bai cika ba ƙungiyoyin bidiyoyin na ta ƙaruwa ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ba za mu ce wai bidiyoyin sun gama cika duka ba eh wa yazidu adaduha hatta tasila ila al-adad al-mazkur fi al-hadith wato adadin sa na ta ƙaruwa a hankali a hankali har sai sun sadu zuwa ga adadin da aka ambata cikin hadisin kun gane yayi yanzu kila ce yanzu sun kai hamsin to suna karuwa yanzu sai ya zai gaban lokaci sawun sawun biriya zai fito ta ce hamsin da ɗaya wani ya ƙara fitowa a ce hamsin da biyu har da yanzu ya kai saba'in da uku su dai masu wannan ra'ayi suna ganin wato ƙungiyoyin ba su gama cika ba yanzu bidiyoyi suna ta ƙara kunno kai ne a hankali a hankali na'am wa hadha zuhur wal ziyadat wal ghurur wato irin wannan karuwan da irin wannan duk karuwan da bayyana din ya kuna bi mururi zamani yana kasancewa ne da wucewar zamani da isfirayi al-imam isfirayi ya ce wa qad ikhtalafa mashayikh ahli at-tahqiq min ulama al-muslimin fi wato hakika malamai ma'abota ta hakiki daga cikin malaman musulmai sun yi sabani kan wannan matsala ne qala ba'dhum sai wasu suka ce lam yatakamal wujud hadhihi sirr samuwan wayannan kungiyoyi ba su cika ba har yanzu min ahli bid'ah Musulmi muslimin ba'd daga cikin ma'abuta bid'a ba su cika ba tsakanin musulmi har yanzu har yanzu ana jiran cikansu ne wa innama wujida ba'dhum wato kawai an samu sashen su ne Da ba wasayujadu ba'dhum qabla yawm al-qiyamati jami'a da sannu za a samu tashin su kafin tashin kiyama ya zo duka gaba daya fa in fa inna ma akhbara an-rasul sallallahu alaihi wasallam la muhala la muhala lalle abinda manzo sallallahu alaihi wasallam da labari da shi mai kasancewa ne ba makawa wa qala al-baqun sauran kuma suka ce wa humul ladzina yattabi'una at-tawarikh su ne wanda suke bin tarihi ayin min daga maganganu wanda ake cirantowa daga iyayen gijin mazhabobi na na aqida wanda suke siffar